لكنه تفاهم إلى مقبولا فقد الذين إليه ليسوا وصولا هب لي ya Allah ka bani yadda وقبولا ka bani karba لك a wurin المقتضى manzon Allah فقد الذين إليه وصولا samun saduwa da shi ya buwa ya gare ni ولا أجرون كالإيس والماء فوقها تموت الرباء ما تنال سبيلا ولا أجرون wannan ku abu mamaki ne كالإيس sai ka ce rakumi ne والماء فوقها ruwa a saman rakumi din tana dauke da shi تموت amma الرباء ba shi zai mutu dan jin kishirwa ما تنال zai سبيلا samu hanyar da zai samu shan ruwa ba ga ruwan a dauke da shi a kansa amma ko bai san inda zai sha ba وقد شد فقري وابتداري ولم أجد ولم مصطفى ما جي يميل فتيلا وقد شد فقري bukatuwa ta mata tsananta وابتداري da bukatuwa ta ɗaya da talauci na ولم أجدت والمصطفى ماجي amma ban sami wani yunini fatila da zai ba da koda ɗan tsugon nan da ke bayan dabino ba siwal mayi in ba manzan Allah ba ba da wanda zai ba nuna ba ko mai ɓanta san ba kano ba جنيت كثيرا فالرجاء يقودني إليه وآسالي تكون قبولا مم.
جنيت na yi laifi ba na aikata laifuffuka كثيرا da yawa kuwa فالرجاء يقودني amma إليه kauna ita ce take ja na zuwa ga manzan Allah وآسالي zubin zunubai na تكون shine قبولا suke zama wato suke min jagoranci suke shiga- suke suke a gabana على أن أوجاج الريوح ببابه بلا أثر يبقى وجئت رسولا مم.
على أن أوجاج sai abin الريوح da kake ببابه kaga daudada daudadan zunubai ko kuma wato zurfafa zurfafan zunubai da bahari in aka dangana ga kogin manzon Allah duk da tinka aka dangana shi da kogin annabi بلا أثر sai يبقى zunubin naka duk ya zama bai saura ba duk sai a wanke shi وجئت dan الرسول gashi na zo wajen wannan manzo عليه صلاة الله ثم سلامه يكون المقفى بالأقاء كفيلا مم.
عليه صلاة Allah الله Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincinsa يكون المقفى كفيلا albarka wannan salati Allah ya sa manzon Allah shine mukaffa mai ya zama kafilan mai lamincewa da بالأقاء baiwa عليه صلاة الله ثم سلامه فلست أرى غير الرسول وكيلا مم.
عليه صلاة Allah الله Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincinsa فلست أرى وكيلا albarka wannan salati kar Allah ya sa in ga wani abu- wani da zan jingina da shi غير ba الرسول manzon Allah ba عليه صلاة الله ثم سلامه فقد كان ما أقدى إليه جبريلا عليه صلاة Allah Allah الله ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincinsa فقد كان ما أقدى da إليه yawa manzon Allah جبريلا yana yawan gwaba babun baiwa ya bani da yawa عليه صلاة الله ثم سلامه ملاذي أراه في الهدوء دليلا Mm.
عليه صلاة الله Rama Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincinsa ملاذي أراه دليلا albarka wannan salati mafaka ta shine manzon Allah an gan shi في madaukaki a الهدوء cikin dukkan al'amurra عليه صلاة الله ثم سلامه أنال شفاعة شفيع منيلا عليه صلاة Allah ya الله tabbata gare shi kuma salamu sannan amincinsa أنال شفاعة شفيع albarka wannan salati in samu ceton mai ceto ya zo mai bani shi ceton عليه صلاة الله ثم سلامه فتعتاب أنصاري صلاة أجورا عليه صلاة ran الله Allah ta bata gare su masalamu sannan amincinsa فتعتاب albarka أنصاري صلاة wannan salati Allah ka zaɓi mataimaka na su zama maɗaukaka أجورا buwayayyu su zama kuma udura masu adalci عليه صلاة الله ثم سلامه أدوم بظل لا يزال ظليلا عليه صلاة ran Allah الله ta bata gare su masalamu sannan amincinsa أدوم albarka بظل wannan salati Allah za mu dawwama a cikin inuwa لا يزال da ba za ظليلا ta gushe tana da inuwantuwa ba da sanyi ba عليه صلاة الله ثم سلامه أطيعك الريد لآل رسولا عليه صلاة Rama الله Allah ya tabbata gare su masalamu sannan amincinsa أطيعك albarka wannan salati Allah ya sa abini كالريد لآل masura
a ɗi'ur rasul suna kamar inda a ganna a ɗi'ur rasula ina bin manzan Allah Ka bi bin ali.
kamar inda nake bin takalmi na takalmin kana tafiya kafar ta ta gaba tana bin ta ba- kafar ta bin zannan albarkar salati ɗin ya zama na tabin annabi kamar inda kake tafiya takalmin baya na bin na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه إذا مت في الفردوس منكم أكيلا عليه صلاة الله ya ma Allah ta bi ta kare su masala wasu na amincinsa إذا مت albarka wani salati ya Allah ya sa idan na idan na yi wafati منكم ya أكيلا samu wurin hutawa a cikin aljanna firdausi عليه وعلى آل الكرام وصلي على كل حال لا أزال كبيرا عليه وعلى آل salati da الكرام abin da وصلي daga ala ya zama su girma da sahabbansa على كل حال kowane hali albarka wani salati لا أزال kar mu كبيرا wuce ina kamili cikakke حر عليك المقصورة Mm.
يا سيدي يا يا الورادات الأصى شفاء الجواب قتل جداوى شبا الندى Mm.
يا سيدي ya shugabana يا خير الورى ya biyayyen talikai دافئ ya mai الأصى tunkuɗe bakin ciki شفاء ya mai الجواب warkar da bakin ciki مؤتي ya mai الجناح ba da baiwa واجب ya mai الندى ba da kyauta براءتهم بالله تساوي قرامة أتاك بها يبجل جواهر والجدا Mm.
براءتهم بالله waɗannan fa 'yan tarkace ne na masoya لا تساوي ya zo قرامة maka da su koyon kamfar ce ba su kai ba in kankani ne duk wani abubuwan da na maka abu ne kankani gashi na kawo maka amma ba أتاك بها يبجل ya zo جواهر maka da ita kuma yana so ya kai masa kyauta ga ɗan abin da ya kawo da baiwa ɗan abin da ya kawo kaɗan kuma yana so ka bashi kyauta mai yawa جمال عادة الأجواد بالغزل والأتى إذا مده بالشئر والبشر والكرام Mm.
جمال عادة
abin الأجواد بالغزل da zan faɗi haka abin da zan faɗi haka wato al'adar masu kyauta ta gudana an saba da bilbazal suna yin kyauta wala Wal'ada.
da baiwa إذا مده sanda wani بالشئر mawaƙi ya zo ya nemi su waƙa ga al'ada abin da aka san shi a ga suna ta kyauta والبشر suna sakin fuska والكرام suna ba shi gara baki to wani kenan wani mai- mai mai kyauta yana haka bare kai wanda kake ne sarki masu kyauta جروا أن خير ذلك أكرم واجب وأجود من يؤتي له البدو والقرى Mm.
دروا أن خير kun ذلك sani أكرم cewa واجب hakika fiyayyen halitta shine manzo Allah shine mafi girman dukkan wani mai kyauta وأجود من يؤتي له البدو sai duk wani mutumin ƙauye da ke kyauta manzo Allah ya fi shi kyauta wanda والقرى yake um, alƙarya ma an dai mai kyauta ne to kyauta annabi ta fita shi والألم والجرح السمين نواله نقلب أعيانه ويبقى إلى القرى مم.
هو الألم shi wato mai salo mai kyauta ne والجرح السمين wato kuma mai ɗabi'o'i ne wanda suke kyawawa نواله نقلب bai أعيانه wa manzan Allah tana canza aini ويبقى إلى القرى yanzu har zuwa ranar har har zuwa ƙarshen ranar kiyama ويؤيك يوما بعد يوم فلم يظل لما به يقدم نوال ولا يعشى ويؤيك kuma ga يوما wajen manzan Allah wata ran zai baka بعد يوم bayan can da ya taɓa baka فلم يظل لما به manzan يقدم Allah bai نوالا gushe ba yana ba da baiwa ga mai yabansa ولا baya يحيى jin tsoro duk sanda kai bai shi zai baka زماني دعني يا حبيبي ومنكري لكنت محبا قاده شوق والهوى زماني دعني zamani na baya ya shagaltar da ni يا ya حبيبي masoyi na ya ومنكري tsamar da ni لكنت محبا tsamar da ka tsamar da wannan masoyi قاده شوق والهوى wanda da so ya zama ya ja shi zuwa gare ka عذابي إلى العاجب كباري وفاقتي فذاك اشتياقي والحنين إلى الرقيا عذابي إلى العاجب ibtikari كباري bukatuwa ta wa fakati da aiwobi na sun kora ni ila alhadi zuwa ga muhammadu alhadi كذاك haka nan bege اشتياقي na ya kora ni zuwa ga muhammadu almahi والحنين إلى الرقيا soyayya zuwa ga gamuwa ya kora ni zuwa ga muhammadu almahi نويت إلى الماجد المعاني والفلا وأتعبني فللا برؤيتي القصوى نويت إلى na الماجد المعاني naɗe dazuzzuka zuwa ga muhammadu almahi da والفلا dazuzzuka dai وأتعبني ya فللا gane bizuguyaciyar kusurwa buri na wanda yake mafi nisa faralan dan baiwa ya bani يقينا أبان الوصل والصاد واسعا لأوسك حبل ليس يهزم بالبلوى يقينا أبان الوصل ina mai sakankancewa manzo Allah ya bani saduwa ya والصاد bani arziki na sakankance واسعا لأوسك ya حبل karfafa da igiya mafi karfi ليس يهزم بالبلوى bala'i baya sa a rabu da wannan igiya din mai karfi كذلك نيلي للمرام وقد شفا إقامي على ما لا يؤد ولا يوصى كذلك نيلي hakanan للمرام nema na samu na ga abin da nake nema وقد شفا ya سقامي warkar da jinya- ji- jinyata على ما لا يؤد ya warkar ba za a iya kirga ba sau ɗaya ba sau biyu ba ولا ba za a iya يوصى bibiya ba a ce ko sau nawa ya warkar ya warkar ya warkar ba amma ba zai kirgu ba
له الدار له الدار الثاني قد شرعني بعدما تبعني ونفسي قد وهبت له إبلا له الدار ayyuka الثاني na duka da nake na miƙa su zuwa ga manzon Allah قد manzon شرعني Allah ya saye ni بعدما bayan ya تبعني ribace ni kuma ونفسي kaina قد وهبت na له miƙa shi إبلا zuwa ga manzon Allah ina mai yadda ba wai a tilas ba a na yadda na miƙa kaina zuwa gare shi مراني أن أبقى حكيم جنازه مولى من المولى على المنع والإيتاء duk wanda ba magiyar da ita ya waye ya waye ya waye to yanzu zai jero kuma abin da yake so ya faɗa yake magana abin da nake nema أن أبقى حكيم Allah ya bar جنازه nan na hirma ga janibin manzon Allah مولى من المولى in zan abin abin da nake nema in zama abin shugabantarwa daga wajen ubangiji على المنع ya zama ni ne ke hanawa والإيتاء ko ni ne mai bayarwa ni ne duk wanda ya samu ni na baki wanda bai samu ba ni ne na hana shi نقيا تقيا لا يظن بريبة عزيزا لدى المولى بعيدا من الأهواء Wato ya zama نقيا halifa- yana nema ya zama halifan Allah kina bayarwa na kiya abin da yake nema a wurin Allah in zama na kiya tsarkake تقيا zama mai tsoron Allah لا يظن wanda بريبة ba zai wani kokonto ba zai sa ya bauɗe ba ya karkace ba عزيزا لدى المولى Abin da yake nema an zama buwayayye a wurin Ubangiji بعيدا من abin da الأهواء yake nema an zama na nisa ga barin sarrai سفيا وفيا واجبا ذا بصيرة شفيقا رحيما واصلا كل ذي قربى abin سفيا da nake nema an zama tsarkake Wasiya.
zama mai cikawa da alkawari واجبا zama mai kyauta ذا zama بصيرة abocin basira شفيقا zama mai- zama mai tausayi zama رحيما mai jin ƙai واصلا كل zama ذي ina tsawa قربى da dukkan wani ma'abocin zumunta ta عظيما جليلا عادلا متعلما صبورا شكورا ذا إلى في سوى المولى abin da عظيما nake nema an zama mai girma جليلا zama maɗaukaki zama عادلا mai ibada ga ubangiji zama متعلما mai neman ilimi صبورا zama mai haƙuri شكورا zama mai godiya راشدا zama ina gujewa في سوى duk abin المولى ma da ba Allah ba waye duniya ba ko mai ma inda ba Allah bane to zama na guje masa ina zama فريدا عليما الشكل في العلم فائقا متينا قويا غالبا كل من يقوى ina فريدا so in zama makaɗaici a cikin a- a a zamani na عليم الشكل zama babu iri na في العلم a فائقا ilimi in zama na fifita kuma a cikin ilimi din zama متينا mai ƙarfi قويا zama ƙarfa dai غالبا كل من zama يقوى na rinjaye dukkan wanda yake ganin yana da wani ƙarfi نروبا شجاعا في سبيلك دائما مسؤولا مجيبا لا يكل ولا يأيا abin نروبا da nake nema in zama abin saba misali شجاعا zama sadauki Sai ka je ka a da'ima.
hanyar ka a dinga saba misali da ni a dinga cewa ina ma kam- sun zama kamar wane ko sun zama kamar almajiran wane sun مسؤولا zama abin kiyayewa مهيبا zama mai kwarjini لا يكل wanda baya dakushewa ولا baya يأيا gajiyawa قويا على حمل الأمانة ناشدا صحيحا ومنصورا من الأرض والسماء مم.
قويا على حمل Abin da الأمانة nake nema ne in zama an karfafe ni bisa ga ɗaukan wannan amana ناشدا ina mai zama mai nishaɗi صحيحا zama in- lafiyayye ومنصورا zama abin tema- taimako من الأرض a sama a ƙasa والسماء da sama ko ina a dinga taimako na رقيبا وصيرا لا يهان بهذا مبارك أفعال ونيل بلا إحسان رقيبا abin da nake nema in zama abin kiyan mai kiyayewa بصيرا zama abocin basira لا يهان a kowane بهالة hali ba za a iya ha'intarsa ba مبارك أفعاله ina neman ayyuka da su zama abin wa albarka ونيل ina neman a بلادك bani kyauta ba tare da kirgawa ba وملكم ونصر البلاد ya'ya ba- ba iyaka Mm.
سديدا سديدا رأي غير مغفل muda'an wa maqbulan tudawu ilal asma sadidan in zama wato mai dacewa sadidan don ra'ayi mai ra'ayi da ta ce gaira ba wanda mugaffadin yake rafkanan ne ba ya muda'an zama abun bi wa ya zama maqbulan abun karba tudawu ilal dukkan asma sunaye su zama suna mun biyayya تصعبني منك العناية دائما فيمري أرائي في الوجود ولا أعيا تصعبني منك العناية دائما daga gare ka ta zama ta abuce ni har abada فيمري أرائي في hukuncina ya الوجود zama yana zarcewa a cikin sabamu ولا ya أعيا kuma ba na gajiyar ba na gajiyawa فكيف بذكر المصطفى العلق كله وقد شكره سعدي فأدعوه إلى الهدنة فكيف بذكر na المصطفى goge العلق halitta gabaki daya saboda ambaton manzon Allah وقد شكره halitta سعدي sun gode wa aiki na فأدعوه إلى suna kira الهدنة zuwa ga saman la ilaha illallah حديثا من الأغرال آثر به ولم أر من يقلي جناتي مدى الدنيا حديثا من Abin da ke الأغرال sa in zama na wofinta daga dukkan wasu bukatu آثر an ديني zama mai kiyaye addinin ubangiji ولم أر من يقلي جناتي kuma مدى har الدنيا abada kar in ga wanda zai ki janibi na matuƙar duniya da na na nan رمائي بنفسي zalina ذليلا بنفسي لين ذا مكانة لدى الأولياء ترى كما العالم الأعلى ذليلا Allah yake بنفسي nema in zama kaskantacce amma a raina لين mai taushin hali ذا مكانة amma a wurin waliyai in zama abota ɗaukakar daraja a wurin waliyai gabaki ɗayansu كما العالم hakanan a الأعلى wurin alamun ala in zama za mu kafin ma'abotun matsayi babba a wurinsu زماجي بسوي للإله تقربا وفقري إلى المولى وعن غيره أغنى زماجي yake بسوي ruwa ta da nake saboda azumi تقربا ina yi للإله ne don bauta ga ubangiji وفقري إلى da المولى bukatuwa ta zuwa ga ubangiji وعن غيره أغنى kuma wadatar da ni ga barin waninsa جراني إلى غير الأنام محمد عليه صلاة دائما فوق ما يرى جراني yana ya إلى غير الأنام tabbata zuwa محمد ga fiyayyen talikai mu abin yabo sama da ƙasa عليه صلاة insha Allah ya tabbata gare shi دائما har abada فوق ما yayi يرى talatin gurgur sama da yadda zai yadda شفائي كثير السلام مصليا على أحمد والصاد بعد ذوي القربى مم.
شفائي كثير kaga السلام war- warke waraka ta yawaita am- aminci musalliyan ina mai salati على أحمد daga Ahmadu da والصاد sahabbai بعد ذوي ba ma القربى abota kusanci alhamdulillah ta fi fatihi ya ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلاة الفاتحة